Noma tushen arziki. Jama'a salamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, wakilin ma Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Munir Babba Dan Agundi da Dr. Rasu Gidadu, jami'a a hukumar fasahar tsirrai, lafiya da muhalli ta ƙasa, kan sabbin dokokin noma da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba wa hannu a kwanakin baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu ɗora inda muka tsaya kada na ja ku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar. Kowa ya yi murna ya ji daɗi kuma wannan wake in ka shuka ta za ka yi feshi sau biyu ne kawai kwata-kwata. Har ma kwana eh, kwana saba'in da biyar ka girbe. Kin ga shi ne. To na da daɗin kwanaki nawa yake. Ba zai abin nan taɓa shi sosai ba. namu na da da eh, ba a yi wannan binciken a kai ba. ba a yi ba yakan kai ko wata uku ko wata hudu. Kwana ɗari da goma. Mm-hmm. to yanzu wannan dokar za ta ƙara ƙarfafa wannan binciken ne ko menene ainihin dalilin da ya sa ka yi tunanin ka wannan dokar to alhamdulillah wannan doka kwanakin baya mun ziyarci ƙasar holland amma a tafiyar farko ba da ni aka yi ba saboda wata larura shi shugaban kwamiti na senate da city council mutanen city council an je ƙasar netherlands an ga abubuwan duka da ike kwatankwacin irin wannan bil shi wannan bil da aka je netherlands sai aka ga amfaninsa cewar wato private sector 'yan kasuwa suna da rawa da suke takawa a harkar noma saboda an ba su dama saboda wannan doka doka ta ba su kariya da duk abin da ya kamata wajen mutum in ya sa jarinsa ba zai asara ba to saboda haka kuma yanzu kin ga yasi da aka yi by united nations cewa nan da shekara 2050 tarayyar najeriya za ta zama ita ce ƙasa a duniya ta uku wadda ta fi kowa yawan mutane bayan ƙasar china da ƙasar india kuma in mutane sun ƙaru aikin ga ƙasa wajen da ake noma baya ƙaruwa raguwa yake yi raguwa yake mutane za su nemi wurin zama mutane za su nemi kuma yau in kana da hekta goma ta za ka dawo hekta ɗaya ko biyu saboda yawan mutane sun karu to amma bincike kuma sai ya nuna cewar a hekta ɗaya ɗin nan in an yi shi da kyau za a iya samun abin da za ka samu a hekta goma shine amfanin irin wannan doka domin ya ba da dama a yi bincike saboda halin yanayi da kuma kamar yadda wannan aka yi maganar su a yawan haihuwa da sauransu saboda haka dole ne harkar abinci za ta ƙaru kashi saba'in cikin ɗari nan da shekaru nawa kenan nan da shekaru 2020 zuwa 2050 abubuwan na tafiya tare kenan abubuwan yana tafiya saboda haka mu mun yi hangen nesa bisa ga shawarar abin da ake cewa scientist namu masananmu cewa ya kamata a yi wannan bil kamar yadda na gaya miki kuma mun ga alfanansa a wancan kasashe domin yana aiki irin su brazil nan da wannan kasashen turawa da sauran kasashe irin ma kamar irin su morocco nan kamar irin su south africa duka wannan doka ta taimake su akan harkar noma domin sun ɗanyi mana nisa a maganar noma a yanzu kuma ƙarin bayani mm. da nake so in yi akan wancan shi akwai abubuwan dama da ike damun mu a nan wato idan muka noma abu yawanci ana samun matsala wajen abin da ake cewa bature post harvest losses wannan abubuwa suna ci mana tuwo a ƙwariya ƙwarai da gaske domin ko jiya ma da muka yi taro da mai girma mataimakin shugaban ƙasa a transcorp an jaddada wannan magana ta post harvest losses in ka noma yadda ake yin asara kashi hamsin cikin ɗari eh, dialogue na food summit da aka yi wanda za a tafi united nations aka tattaro bayanai yadda menene kudurin najeriya da za a tafi da shi a wannan a ga cewa an samu abinci mai inganci duk kuma wannan dama hasashe ne na cewa yawan mutane zai kara a duniya by 2050 nan za a duniya za ta kai mutum biliyan tara da ɗigo biyar za a tashi daga biliyan bakwai da ɗigo kaɗan zuwa an ƙaru da biliyan 2.3 biliyan ne zai ƙaru daga nan zuwa 2050 dr rose binciken nan da kuka yi akan wannan ingantaccen iri na waken nan da kika ce kun ƙaddamar ya kwashi shekaru goma sha biyar mhm. to yaushe ne za ku fara bincike akan irin su masara da aka fi yawan cin su da su shinkafa da har abinci zai wadatu masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin ma abuja madina dauda sai jule leathers gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu wanda baya shi ne ta da mu, sannadin arzikinmu shi ne uwa.